Mikela Pari TV Mikela Pari TV fitaccen malamin nan wato shak kabiru gombe ya yi magana kan zanga-zangar da matasa ke shirgi a najeriya malamin ya yi kira ga matasan nijeriya da su rungumi zaman lafiya su guje wa zanga-zanga shak kabiru gombe sakataren kungiyar addinin musulunci da aka fi sani da kungiyar izala ya shawarci matasa da su kaurace wa zanga-zanga da suka yi shawarar yi kan yunwa da rashin tsaro shehin malamin dai ya jaddada muhimmancin tattaunawar sulhu da abin hanyoyin maslaha wajen warware kowane irin rikici kalaman malamin dai na zuwa ne a daidai lokacin da matasa matasa ke shirya zanga-zanga domin jawo hankalin gwamnati kan halin kuncin rayuwa da ake ciki. Malamin ya roƙi matasa su guji duk wani abin da ke iya haifar da tashin hankali da hargitsi a cikin al'umma. Malam Kabiru Gombe ya ba matasa shawara kamar haka inda yake cewa wasu mutane na amfani da kafafen sada zumunta wajen haɗa kan 'yan Najeriya musamman matasa domin su fita zanga-zanga kan yunwa, cire tallafi, ƙara kuɗin huta da kuma matsalar tsaro. Shehun malamin ya bayyanar da matsaya addinai kan wannan batun. Malamin ya ce Alkur'ani